yanzu haka dai gwamnatin jihar adama tuni ma ta kafa dokar hana fita na ba dare ba rana a garuruwa goma sha ɗaya na yankin karamar hukumar guyu da kuma wani bangare na lafiyar lamurde sakamakon wannan tashin hankalin da ya auku a tsakanin waɗannan kabilu na lunguda da kuma kabilar waja kamar yadda bayanai ma suka tabbatar rikicin ya taso ne kan takaddamar filayen noma wanda kuma ja asar rayuka da kuma dukiya mr solomon kumanga da ke zama daraktan ya labaran gwamnan jihar adamawan ya ko bayyana manufar wannan kafa doka a yanzu. Eh an ɗauki wannan mataki saboda eh, eh, eh, tarzoma da ya ɓarke tsakanin mazaunan yankin kuma gwamnati ta da wannan matakin don ta tabbatar cewa an kwantar da nan tashin hankali. In ka lura kwanakin baya an samu tashin hankali a Tino. kuma gwamnati ta ɗau mataki na cikin gaggawa ta tabbatar cewa an kwantar da wannan na kuma da yardan Allah an samu eh, zaman lafiya a wannan yanki. Shi kuma yanzu an ka ɗauki wannan matakin don a tabbatar cewa eh, zaman lafiya an samu ya kankana. Akwai da dama da suka rasa gidajensu bayan gasa rayuka da ake kamar wani tallafi ita gwamnatin jiha Adamawa ta ba waɗanda abu ya shafa. Eh to jiya shi eh, mataimakin gwamnatin jihar Adamawa chief da set da sakataren gwamnati eh, malam bashir ahmed sun yi ziyara gaggawa a wannan yankin na lafiya inda wannan tashin hankalin eh, ya auku kuma na sun kai ɗan tallafi wanda na cikin gaggawa wanda zai taimake wannan jama'a da suka rage wurin a don a samu a rage radadin wannan tashin hankali. To wai kowane hali al'ummun da rikicin ya shafa ke ciki ga ma ta bakin wani da yanzu ke gudun hira sakamakon wannan rikici na lungu da waja. Wallahi wuraren mu dai hali da ake ciki dai mu da aka kunkuna mana gidaje mun riga mun bar gari mun tafiya makwabtakan garuka da kauyuka mun samu mafaka a hali yanzu. To wurare ne abin ya shafa. Farko dai wuraren da aka a wurin da aka fara konewar kafin hargitsi ya tashi wata anguwa ne a garin Dumna Burti wanda ake da ita anguwan Tangalila da Lahubu. Sannan kuma daga baya da daddare rikici kuma sai ya sake tashiwa a sauran makwabtan garuruwa kamar Bosifire anguwan da ake da ita Lokos anguwan Mam turmi zakawan dumna burti hmm. su wuraren da ya sake barkewa cikin dare ya ko zuwa yanzu rundunar 'yan sandan jihar adamawan ta ce ta ma kama sama da mutum talatin da ake zargin suna da hannu a wannan tashin tashina dsp suleiman yahanguroje kakakin rundunar 'yan sandan jihar adamawa ya koyi min karin haske game da halin da ake ciki. A nan karamar hukumar kuyuka cikin jihar Adamawa gaskiya an samu baraka tsakanin kabilan lunguda da kuma waja inda aka ɗauki ba daɗi kamar jiya har zuwa daren jiya amma cikin matakan da rundunar 'yan sanda suka ɗauka na eh, tura jami'an 'yan sandan kwantar da tarzoma wannan abin an ci nasara an kawo kura ta lafa an yi iya kokari a tabbatar da cewa dai hakan nan bata wuce ƙauyukan da abin ya shafa zuwa wasu ƙauyuka ba game da wayanda rundunan mu suka kama kuma yanzu haka sun yi dashe dai suka kama mutane kamar talatin da biyu daga kowane bangare wa'inda suke da hannu a da wannan fitina sannan kuma an kawo su nan eh, ɗakin gudanar da bincike amma game da wa'inda suka jikata ko suka samu wasu raununuka kuma har ila yau muna nan muna gudanar da bincike idan kuma har mun samu sahihin wa'inda suka jikata nan ma za mu iya faɗakar muku yanzu amma yanzu haka ba mu da iya wayanda suka samu wayannan nuka. Koma da menene fata ko ne Allah ka ƙarshe irin wannan tashin hankali Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.